laraba tsakanin magarba zuwa duniya. yau muna laraba tara da watan sha'aban da shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka Madina a daidai da ashirin da takwas da watan ɗaya da shekarar dubu biyu da ashirin da shida da miliyariya yau ne Allah ya kaddari za mu sake waiwayowa Allah ta ala mana imanin da cewa mun kai karshen fasara alqur'ani mai girma a wannan masallaci a wannan majalisi yau insha Allah za mu sake ɗaukowa kuma daga farko amma wannan kana kamar da shawara da kaya da goro wannan masallaci da wannan cibiya da sauran ɗalibai da ake karatu da su a shawara an tsaye da littafin da suke da jalalai ne wanda da izinin zani da shi za mu da tafsirin kuma Allah da za mu kallon su sirya yi da wannan nan ka saba da tafsirai ka saba da yadda za ka ɗauki tafsiri kuma ka faɗi fa'idanta sannan kuma ka ga inda rujuhatun na da suke su masu wannan tafsiri sun taƙaita shi iya taƙaitawa, sun taƙaita shi iya taƙaitawa. da inda makasudin sa shi ne ka fahimci umumin ma'anar aya a dunkule sannan kuma cikin fassara mai sauƙi wacce kana iya haddacewa wannan shi ne babban makasudin wannan littafi Wanda da kamar da suke sama da wannan wanda suka tsara shi kamar tafsirin eh, da ulumin tafsir yana sama da wannan shi duk da cewa shi ma muktasar ne dukkan to amma bai kai wannan zama towa muktasar ba shi yana tsara muhimman abubuwa yana kawo su tsara wannan wani na da lalata da suka kawo da iyaka tafsirin da ya zama kowa da lantarki a wurin da an yi sabani to shi ke ɗauka wani lokaci ya zama shi ne ingantacce wani lokaci ya zama shi bane ingantacce to da haka wannan na daga cewa mun rubuta da jan bauta da ta yana da matuƙar muhimmanci da inda ya fassara alƙur'ani a takaice sannan kuma za mu ga fassara alƙur'ani cikin tafsiri sannan za mu kuma saba da yadda malama ke fassara alƙur'ani da hikima wannan tafsiri ana kiran tafsirin jalalai ne nisba ne zuwa ga malamai guda biyu da kowannen da ke kiran da jalalai ne ya kuma jalalai ne ma'ana da kyawun malamai biyu wanda kowannen da ana kiran da jalalai ne na farko shi ne jalalai dina mahalli sunan da ahmad bin muhammad al-mahalli ahmad bin muhammad al-mahalli mutumin kasar misira ne sai ce mahalla gari ne a garin Misira wani sun ce ma mahalla a garin Misira sun kai goma sha biyar a cikin ma zan yace kai mahalla a Misira sun ta san magari domin suna bambancewa mahallatuwa ne mahallatuwa ne mahallatuwa ne kuma mahalla tana da yawa to akwai ɗaya daga cikin su take babbar mahalla ne mutum da aka yi ilimi ya rayu kuma Allah ya masa rarwa da zakati da kwakwalwa da rike karatu ya yi kusa sosai cikin fannoni da dama da fannonin addini kamar su fikir kamar su laramci haka ne kuma kamar su tafsiri ya yi kusa sosai cikin littattafai da yawa kuma ya zama babban malami ya karantar da ɗalibai manya-manya masu muhimmanci wanda suka shahara wurin ilimin kamar sirajin dinin ruki sirajin dinin ibn mulakin da malam ibn hajar al-asqalani da kuma malam as-sahawi da tafiyoɗi, asiyuti waɗanda suna daga cikin ɗaliban wannan malami al-muhalli imam jalaluddin al-muhalli wannan malami ya fara wannan tafsiri ya ɗauko shi bisa ga wannan tsari da ya ɗauko yana ta tafiya har zuwa ƙarshen surat al-isra ya nan rayuwar ta ƙari da rayuwar ta yi su, daga nan kuma da cikin ɗalibansa akwai abdurrahman da suyuɗe abdurrahman da ga min wancan wani tafsiri sai ɗauka ya cika da dama shi abdurrahman da suyuɗe kalli ne bai masa wahala sai na da wahala cikin malamin musulunci da samu wanda ya yawan irin imamu da suyuɗe kowane sanni Allah ya masa wuri ya yi rubuce-rubuce a tafsiri ya yi tafsiri kala-kala ya yi tafsirin turul masul wanda ya rubuta shi ga hadisai da ruwa yi kawai iyaka ya kawo aya sai kawo ruwaya akwai hadisi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari ya rawaito hadisi an wane daga ibn abbas ya ce mu manzo sallallahu alaihi wasallam da akwai ruwaya da zuwa da sahabbai zuwa da tabi'ai imam al-bukhari ya rawaito ya yi wannan littafi haka nan ya yi littafinsa a tafsirin da yana tafsiri mai girma wanda kusan mukaddimar da ce aka ce wannan littafi na tana da littafi rubutun da Qur'ani haka ya yi mutu da kai da dama a bangaren tafsiri bangaren shari'a haka nan bangaren hadisi ruwayarsa da dirayarsa kowane imamu zuwa yana da littafi haka nan bangaren abin da ya shafi larabci yana da ah, littattafan gefen na hagu yana da littattafan gefen guba haka nan ɓangarori daban-daban ba da biyu yana da sauran Allah ya kuɗi dai wallafa wallafa da yawa da haka ba su yi dai ba wannan mun saya da wani tafi kuma rayuwa ta yi halin da bai kammala ba sai ya kammala daga saham zuwa sassan kammala. saboda ƙwarewarsa da kuma sanin daga manhajin da malamai da kuma yadda ya lura da manhajin malamin sai gina a kan manhajin da malamin ya ɗauko tun daga farko ya fara sai zama da ba ta ko iya bambanta cewa ga da malamin ga wajen malam saboda ya riga ya bi manhajin ya bi tsarin irin tsarin da ya bi a cikin kamar da sauke ya sake kiransa tafsirul jalalai imamu tafsirul da shi mafulla shi wancan malamin da ya da gurbin ya da tsoron jalalai a shekara ta tabbas da ɗari takwas da ya shi kuma imamu ibn al-harwar shi ba da ɗari takwas da arba'in da ɗaya ɗari takwas da arba'in da ɗaya ɗari da gode karatu wurin wani da yana ɗan karami da ga ɗari takwas da arba'in da ɗaya zuwa ɗari takwas da sittin da hudu zuwa da shekarun bayan da yawa sosai shekarun da shi ba da shi Imam Suyuti ya rasu hijira na da shekara ɗari tara da goma sha ɗaya. Shi ne tafa da da ka na da su da na da ya shi ne da Tare da ke da ɗan ka da lokacin da suka ba da musamman gefen eh, ilmin kalam. shi malam eh, muhammad bin ahmad al-ma'almi yana da cikin mutakallimun lakin ya tashi fasara aya ya kan fassara ta a bisa manhaji na mutakallimin manhajin mutakallimin shine kuma kuma hakan zai samu dauki manhaji kamar ga malami ya fasara aya irin wannan gefe an san wannan gefe wannan tafsirin yana da matsala kuma wanda nuna mana cewa idan an samu matsala da tafsiri bai nuna cewa daidai to an wuce idan samu matsala da Allah su sami hankali sun mazo za mu za mu fara da mukaddimar da shi malamin yayi ba ta da mukaddimar da suka yi wa littafin ba ta da yawa za mu fara da ya ya godiya ga Allah alhamdulillah karim mun kammala alqur'ani kuma الذي ألفه الإمام الإمام المحققين جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي وأن malami hamshaki jalaluddin wani lokacin kuma ya zama tudin jaye abun da shi amma ba lallai bane da zama kuma shi ne mafi jaye a hakika ko za ka wannan sai in bura wannan manzo za ku gudu ba nan da fara yi ya fitar da kai ma daga makasudin da ake kai da tafiye ya ce to shi bai buƙatar wannan illa ma yi hajji ilai shi abin da ake da buƙata zuwa gare shi وتنبيه على القراءات المختلفة mukhtalifa fil kuma zai nan ba haka da kira'o'i wanda suka yi labari wacce take shahararru su zai kawo ka kira'atun shaza ba zai kawo ba kuma kira'atun galibi ke ka kawo su inda ake da bukata da yi musamman inda mana ke sauyawa saboda bambancin kira da wannan shi ne zuwa da kuma da tafsiri da wani ne mun ci gare shi kuma da mun shafi kira'at amma duk inda kira'a ma'ana ba ta canzawa dangane da kira canza sabanin kira amma kan kawo ko da babu a nan ya ce ala wani latifin takaitacciya wata abirin wajizin da kuma ibara takaitacciya watarki tatsuwili bar tsawaitawa zikiri akwalin gairi marziyya don da ambatan akowa da wanda ba ya da dadewa da kasancewa da ba mai inganci ba ne zai bukatar su ya kawo har wasu ba da wanda wanda ya zai ta kan kawo sai an ce kaza an ce kaza an ce kaza sai an galabe laya sai ya rajja ya ce an amma kaza shi ne raji kuma lokacin dama shi ne zai ya ba da ka'idarsa cewa kaulan da ya fara gabatarwa to a gurin sa wannan kaulan shi ya yi ba ka shi malam anan bai bukata ta maka irin wannan iyaka ne wannan mataki ne na farko na da tafsiri dan tafsiri na da gabata da kuma wasu yi don sanin saba da malamai wa a'ariba mahalluha wa a'ariba mahalluha kutubul lughati al-arabiyya yace da irabai kuwa in kana mai wasu da kutubul lughati al-arabiyya da muka samu sharhin ibn malik sharhi ibn shah ko sharhin ibn abdul ko sharhin ashmuni wanda za ka samu irani da yawa a kan alƙur'ani amma su akwai tafsirai da za ka samu irani mai yawa wanda za su ke yawaitawa kamar tafsirin abu hayya shi dama sun yawaita shi a kan akwai malaman ma da suka rubuta tafsirin tafi guda a kan irabul qur'an suna da yawa akwai irin suna har akwai wasu daga cikin mutaakhirun ta tafsirin su kutun da irabul qur'an min awwalihi ila akhir za ka ga wannan kira ismin irabul qur'an sai ta fitan amma nan abin da yake so ce gandarin ma'anar aya wanda shi ne babban makasudin wannan tafsiri ya ce wallaha as'alu an nafa bihi fi duniya Allah ne ke roƙo shi ne wallaha as'alu Ina da mutum wurin da gabatar da makulun bihi wallaha as'alu Allah ne ke roƙo annabta ke amfanuwa da wannan da gare shi shi wanda ya rubuta da kuma duk wanda da ya kai gare shi kamar mu wajen littafin ya kai gare shi mu da malamin a wajen sama da shekara wajen ɗari bakwai da tsarin mu da shi ne yi wajen kusan ɗari bakwai da wani amma ga gashi har yanzu Allah ya kawo samun wani gari mu da shi moriyarsa kuma mu san iya inda Allah zai وأحسن الجزاء عليه في العقوبة ونرجو الله يويت سكمك أحسن الجزاء العقوبة عقوبة الآخرة gare shi shi da ya cika da kuma wanda ya rubuta haka nan da duk wanda ya yaɗa a rubutun shi saboda ce alaihi a kan kaga duk wanda ya da gudunmawa ga littafin ya shiga wannan addu'a sai ba wanda ya rubuta da wanda ya karanta da wanda ya ce ba za bukata da wani da wanda ya ce ba za bukata da duk wanda ya bada wata gudunmuwa da da ya ce ba za a da shiga wannan addu'a Allah ya samu na daga ciki mannihi wa karamihi sai fara da farko ko suratul fatiha ya samu ku suratul fatiha na ku ana mai kawo fatiha akwai ko wace su wannan kan kan nan mai kawo fatiha ba ko sai ka zuwa ga bakar na suratul fatiha ba'da bismillahir rahmanir rahim an ganta yace makkiya da farko zai kama na bayyana ilai sura kila da malaman tafsiri da yawa suna kawo abinda ke kafin shiga sura kamar su faɗa ga kowace sura za su faɗa sunanta adadin ayoyinta sannan sababin sauƙarta in akwai shi sannan makasudin da take magana a kai a kan mai take magana sannan sanin makiya ce ko madaniya kuma sanin makiya ce ko madaniya yana karkatar da mu zuwa ga mahangar sura domin da an ce makiya ce a san ga irin gefen da take magana da an ce madaniya ce a san ga irin gefen da take magana da aka sanin cewa makiya ce ko madaniya yana ba da wata gudunmawa ta sanin ina surar ta sannan kuma sukan yi bayani ga takamaimai abin da surar take bayani a da saƙon da yake shi da bayyananne a cikin kafar sura waɗannan da suna cikin abin da malamin suke kawa a cikin mukaddima na shi da shiga sura wasu har da saukarta eh, yaushe ta sauka da kuma adadin jerin da cikin jerin ayon alkur'ani sauransu sun akwai wata falala dangane da ayar masu kan kawo cewa nan sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wanda yake cewa fatihatul kitab ya ummul qur'an wa hiya sabul matani alladhi utitu wanda ya da yake iya kafiya ashafiya irin waɗannan yana daga cikin shimfiɗa da malamai da mai kawowa a shiga sura abin da ma kama zaman to wasu a takaice ke kawowa kaga ba kamar yadda zaka samu ibn kafir ba ibn kathir za ga yawo yawaita kuma yana kawo maka da hadisan da hadisi kaza riwaya kaza har hadisan ma zai da riwaya guda kawo bisa ga ruwayar wani da aka raja limamu da aka raja albazan da aka raja wane ne haka zai kewaye kawo ka amma ga shi wannan yake takaitawa ne ba lallai ne ba su ya tabo maka wata ya ce makiyatun kaga abu na farko ya gaya mana cewa su ga makiya kaga da cikin mukaddima da wani ina sannan adadu a ya ce ha sabu a ya ce. adadin ayanta bakwai ne wannan dukkan malamai sukan yi istifaqi a adadin ayoyin sura idan an samu hadisi da an samu hadisi ko da ba ku yi daidai ba gurin aza aya to dole ku yi daidai a ƙarshe gurin adadinta kama wannan sura kaga an yi saɓani gurin ina ne wasu gurare ina za a aza aya to amma dai kowannen da ya tabbata sai ta shiga bakwai tun da annabi ya ce da ita sabu'ul tsari. kamar suratul mulk kaga suratul mulk ita ma na musalla sana ya ce salatu suratul wata sura mai aya talatin. ayi wani bawa ce to har ya shiga aljanna daga ta sura ne aya talatin za ka mafi yawan malamai sun tsaya a kan aya talatin wasu na cewa a ah, ai ko da yake aya talatin bayan nufin aya talatin daidai waje dawa yana nufin wajejen talatin za ka dan ta ɗan ɗara talatin da aya ɗaya ko ta ɗan ragu da ɗan aya ɗaya biyu ita ce wannan zai hana ta zama wasu talatin ɗin nan ne to amma fatiha da sun yi a yato sab'un yace in min ha haka ne ko Bilbas malari da bismillah ita ce cikon ta bakwai in min ha. in tana daga ciki ma'ana gurin wanda da kirga Kuma da malaman sabon ayon alkurana sun sa baya wasu da suka kirga sai suka su bayan da za a yi sai da bismillah saboda alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa da nasta'in da siratal waɗanda da an yi su haƙi kowace aya haka nan ƙarshen surar gairin mazubi a wala dhalin aya kaga yanzu an da aya shida aka yi tafi to ina za a samu Ta tabakon sai aka yi sabani waɗannan ayoyi guda biyar ƙarshe-ƙarshen su ayoyi ne ba ta sabani haka nan ƙarshen wannan aya gairin magdubi alaihim wala dhalin aya Ina ka an kirga ta duka a matsayin aya kuma nan ga biyar kaga zama nawa shida ina za a samu bakwai sai ta sai a koma kirga aka ta to ba ku dinga bismillah aya da rubutun ruwa sai ya fatiha ce musamman bismillah fatiha aya amma sauran surorin ba aya ba kaga idan aya sannan idan aka tabbatar aya ce da su kuma hukuncin fito zai zo ya race da ita fito an ce la salata liman lam yaqra bi fatiha dal kitab sai kuma kace bismillah fatiha da aya eh, fatiha dal kitab da haka kenan idan mutum ya karanta fatiya bai karanta bismillah ba ko ga bai karanta fatiha cikin idan bai karanta fatiha cikin kama bai da dalilin sai dai saboda salon ayoyin ya tafi iri ɗaya alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim malik yawmid din ya kana hudu ya kana sa'in ihdina siratal mustaqim kaga an kai ga siratal ladina har ka kai karshe ka kai karshe zaka sami irin wannan sala صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين aka ce to kaga sallar ya daidai ya hada ayi shida tukun ta bakwai shi ne wani su kuma da sauran suka ce wa illam min ha? idan ko bismillah ba ta cikin fatiha cewa ita ba a kirga ta matsayin aya ba to ina za a samu cikon ta bakwai ya ce gairil mazubi aka ban kakin alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki ya ka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim aya ta biyar siratal ladzina an'amta alaihim aya ta shida gairil mazubi alaihim waladdallin aya ta aya guda ta raba ta ne aya da take aya ce a can gurin waɗancan yanzu ta raba ta ne an gane ko to amma wannan kuma iskalan zai baka siratal ladina an'amta alaihim da shi kadai sa bai tafi da salan sauran ba Abin adamin rahmanir rahim rahim daga shi kadai sai zo siratal ladina an'amta alaihim ba alaihim ba an gane ko kaga shi sa wasu wannan ba su Ya yace wannan kenan ya gama da abin da ya shafi da aka kawo sa shi kadai an gane ko kaga wannan ko a ce haka ko ko a ɗauka cewa umarni ne Allah yake mana mu ce alhamdulillah kamar yadda yake kudin alhamdulillah salamun ala ibadi alladhina haka ne yake wa tarar mala'ikata hafina min hawlil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillah kaga wa qila aka ce to kaga nan yana iya yiwuwa Allah ne ya alhamdulillah rabbil alamin ko ya zama da cewa umarni ya mana mu ce alhamdulillah rabbil alamin da idan kulu ba ta fito ba Ya sa aka ce to ana ƙaddarawa Ya ɗauka ƙaddarawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin ma'ana ku ce alhamdulillah kaga yana ya ɗauka wani. haka nan rahimi rahim ga tafiya yana maganar Allah Allah da ce godiya ta tabbata gare shi kuma ya tsanta mana kansa da cewa shine mai rahama shine mai jin maliki din kaga Allah da ya kaddara mana cewa yalla da yake da mu shine godiya ta tabbata gare shi shine mai rahama mai jin kai kuma shine mallaki ranar ta kaga zuwa nan kuke yana ibada zan maganar Allah Allah ne yake kare kamar da yake alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi wannan ba shi ga wani sai yanzu da daga barka kaga da daga nan za ka samu cewa akwai shi to wannan shi yake kira khabar kace to jumla khabariya da abin da ta mai ta kunsa annahu rabbul alamin ya ke nufi da rabbul alamin min annahu jami'i alhamdi cewa Allah ya mallaki dukkan yawa daga alhamdu yabo ya tabbata ga Allah min alkhalq cewa duk wani yabo daga halittu to Allah shi ya mallake shi duk wani yabo alhamdulillah wa ya mallaki wannan yabon Allah ne ya mallaka ko ko Allah shi ya da bi haƙƙin da abin bauta abin da ya sace ce bi haƙƙin da wani abin bauta da aka bauta ba Allah zama da suna da abin bauta wannan yawa ta bauta wa shanu su da suke jiran shi indiya daga shanu suke bauta kaga me matsayin shanu a gurin su abin bauta kuma gaba abin bauta bane ga gaskiya saboda yau da sadiya ta zama a farko kai kanka baka zama abin bauta ba da sadiya da take baka ka kake yanka ta kake saure ta to da ka ga kenan al-ma'budu take haqqi ne Allah ne ce eh, alamun ko eh, rabbil alamin rabbi ma'ana malik ya fassara mana rabbi bi ma'ana malik alamina shine jami'ul khalqi min ilmi wasu kiran su ulul aqli kuma wanda fi inganci ulul ilmi domin ulul ilmi shine abin da ya zama kowa da kowa ko da ka ulul ilmi ma hankali daga ana yi wa mutane jami'i da wannan ana yi wa mala'iku jami'i da wannan an gane ana yi wa duk wani abu mai hankali kuma sai zama na idan abin da bai da hankali aka yi masa wannan jami'i to kaga an yi jami'in da ba na kuma kalbun da mukan ta ce kallo sai ta ce kalbuna kaga sai a ji shi fara bai haka nan kirun ka ce kirduna ko kirdina kaga bai ba ko himarun ka ce himaruna kaga bai ba saboda ba nasu ba wanda ake wasu ne ulul ilmi to sai nan gashi shi alami ne ya kunshi ulul ilmi waɗanda ba ulul ilmi ba domin ya ce wa su ma suna cikin wala to amma da aka shi aka ce alamina aka ce aka mutane irin na ulul ilmi saboda ga ta tabiri amma da an ce abawa ne an yi tabiri in an ce kamarai ne an yi tabiri ne to su ma shi ne abin da yake nufi da wagun liba wagun liba eh, ina yake an gan shi wagul liba ko jam'ihi bil ya'i iwan nun shi ne wannan wa wawun ya dangana da muhammad ilmi su aka gallabar ala ne wannan shi ne tabbili ya gama da da tabbili ko shi wani bayani kuma da haka dake dake da ta ba sa tabbatar. ba sa cewa Allah na da rahama sai dai su karkatar da ma'anar rahama zuwa irada kaga irada ita ce ne. kuma irada na ita dama akwai ta ai in ce akwai alƙudura akwai al'irada kaga alƙudura ya zama na Allah babu abin da ke gagara shine ma'anar ƙudurar Allah irada shine Allah na yin abin da so kamar da yake alul lima yuri ba mai tirsa sa Allah ya wani abu to wannan shine sifantuwar Allah da irada yana aikata abin da ya nufi shi to inda aka

mamallakin ranar sakamako addini a nan bi ma'ana sakamako addini a wani gudun a zahiri ga kowa sai ga Allah Gama za a zahiri za ka dace ga sarkin kaza ga gwamnan kaza ga shugaban ƙasar kaza ga mai mulki kaza a ranar duniya akwai mulki da za ga zahiri a ce ga wannan ke da mulki kamar da mutumin eh, fir'auna ya ce ya qaumin lakumul mulku al-yawma A zahiri a bayan ƙasa kuna da mulki daga azantuwa lahira fa babu wanda ba ka samun wani sarki in ba Allah ba shi yasa ce bi dalili saboda dalilin fadin Allah limanil mulku al-yawm lillahi wahid al-qahhar yace to da ka fassara ta ga qira'al malik shine yace saboda la mulka zahiran fihi illa Allah bi dalili limanil mulku al-yawm lillahi wahid wa man qara'a maliki wanda maliki kuma qira'al maliki shine mamallin wanda ya mallaka ma'anahu malikul amri kulli mamallakin al'amari gaba ɗayansa yawmal qiyama ai huwa mawsufun bi zalika da'ima cewa shi ne shine subhanahu da haka da'ima haka ne ko ko da yusuf zafirin Zafi zafirin zambi fasaha wuqu'uhu sifatan li ma'rifa shi yasa yanzu sifa li ma'rifa idan ka samu ma'arifa shine billahi inna lillahi alhamdulillah rabbil alamin daga rabbil mamallakin yanin sakamako aka kiran bisa ga wannan sanin cewa ana nufin wani yini na musamman to sai sai zama ma'arifa sai sama da yace saboda haka zama siffa na eh, ma'arifa shi ne lillahi gafirin zambi kaman gafirin zambi ko ai huwa mausufun bi zalika da'ima ya sifanta da haka ko da yaushe shi maliki ya rufe ko da yaushe kuma shi gafirin zambi ne to shi yasa ya zama sifatun ma'arifa yace iyyaka Abudu wa iyyaka nasta'in na khussuka bil ibadati min tauhidin wa ga iyyaka shine kullu muqaddar haka ne ko Abudu shi ne fi'il da ne ko ma'arifa haka idina sirata ilayhi wa yubdalu minhu yubdalu shi badal badal kuka san ila nahawu ce ja'a zaidun akuka kaga akuka shine badal da zaidu zaidan shine fa'il akuka shine wannan badal an gane ko kuka ce ra'aitu ahmada ustazaka kaga ahmad malamin kaga ahmad shine ustazaka shine to irin haka aka ihdina badal ɗinsa shi ne siraɗar lalina kamar ka ce ja a zaidu wani zaidu a kuka a kuka badal da zaidu idina siraɗar mustaƙim ne siraɗar mustaƙim badal ɗinsa shi ne siraɗar lalina shi ne wa yubdalu minhu an gane ma'anarsa ko wa yubdalu minhu siraɗar lalina an amsa alaihim wannan kun ga shi ma gefen na hau ne amma ma da kamar shi a taƙaice dan da mutum ne aka sa gaba kuma a wuce da cikin taƙaice ya ce siraɗar lazina an amta alaihim ta farkin waɗanda ka yi ni'ima a gare su sai ban tsara mana ne ce ce ni'ima wace irin ni'ima ita ce bil hidayati an gane bil hidayati wa yubtalu min allazina bisimatihi siraɗar lazina kaga siraɗar ne na siraɗar wace siraɗ shine siraɗar lazina ya ce lazina an amta alaihim ne lazina Filarsa ita ce an a alai sila shi ne abin da ke bayyana mausul mausul shi ne allabin ko allaci ko allazina ko allawati ko allati da ana kiran ismul mausul suna ne wanda ka ambace shi ba a fahimta ko sai ka kawo sila duka ce ja allazi a gaba su kowane dole sai ka kawo abin da zai yi bayani abin da zai yi bayaninsa shi ne sila A gane ko ya allazi akramani ya allazi darabani ya allazi sabbani ya allazi as'abani wannan kalmar idan ke kira idan su mutum ne ke bayyana ce to sila anan allazina mausul allazina sila sa an amsa alai kafarkin wannan da kai ne ma da ke sai aka sake yin badal shi ne wa yi bujalu ne ko min allazina wasilatihi da allazina bisilatihi da silarsa sai aka masa badal aka kawo badal ɗinsa shi ne gairin maktubi a kai ba ta barkin waɗanda kai da shi a gare su ba ko kuma ya kudu su da wani wannan magana ta wuce da na a da sallallahu alaihi wasallam da al-yahud zaluna a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wala wala zalin ana wala zalin wa ghairi zalin fasara ke wala zalin wa ghairi zalin yace banda kuma batatu wa humun nasara nuktatul badal ifadatu anna al muhtadin laysu bi yahud wala da nasara yace daga cikin abin da zamu fahimta da kawo wannan badal cewa cewa wala ayyuka da kai imanu yesu ita ce hanyar da ba ta yahudawa ba kuma ba ta nasara ba ya ce wannan ke nuna mana cewa ifadata annal muhtadina cewa shiryayyu walai su bi yahud wala nasara a da yahudawa ba shiryayyu ba nasara ma ba shiryayyu ba a ga wanda ya kokarin ya ce sai ya tabbatar da yahudawa da nasara shiryayyu da kaza ya ce sai a zo an haɗe zama ɗaya an ce yi a diyanin samariya. dukkan mu addinin sama muke bi da mu da yahudawa da tsara addinin mu daga sama ne da haka in mun zama daya a wannan kun ga cikin gidan su gacewa wannan ya zama tace ba da wasa ba amma ne da haka duk wanda ya dauki tabarkin yahudawa ya dauki duk wanda ya dauki tabarkin nasara ya dauki tabarkin baya kuma yana daga cikin ma'azumin min addini da zarura wajibi kowane musulmi sani kuma ya kudurta cewa yahudawa da matukar ya ce yahudawa da nasara suna shirya to shi ko ya soke fasa shirya ya nuna kenan abin abinda addinin sai faɗa duk ba gaskiya ba in har za ka ce yahudawa da nasara suna da ne to ka ce kenan abinda Allah ya faɗa alƙur'ani da abinda ba za ka alaihi wasallam ka faɗa su ko ba gaskiya ba in ko ka kafka ta Qur'ani da hadisi ka ko zo da kai yace wallahu a'lamu bis sawabi an gane Allah shine mafi ya zo karshen tafsirin suratul baqara fatiha za ya gama mana tafsirin fatiha ya ce Allah shi ne mafi sani ga abin da shi ne daidai wa ilaihi almarji wal ma'a. kuma zuwa gare shi kuma da marji'u da ma'ad kuma da guda ka bai kubu da ma'ana raja'a yanzu a gane za ka zuwa ga Allah makoma take sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseeran da'ima abada kuma tsiran Allah da awancin sa daga manzo sallallahu alaihi wasallam da halayen sa da gidansa da sahabbansa kuma Allah ya tsira tsira da yawa kuma mai abadan daga da da'iman da abadan su rahim ba da shi ne ke bai da wani salo na bala'a. kamar da yace ma marji wal ma'abu sanan ma ce abadan da'iman وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم da tauhidi zuwa ga Allah ko ga gama da suratul Fatiha ko ga suratul Al-Qur'an ko Allah ya mutu da zuwa da makaranta suratul Baqara dai da muka samu misali da suratul Dawai da da maide da Bara insha Allah za mu fara da mu tantace mu ba abu da ba da inda kuma daidai na shi ke mace a karanta su da wani da wani da da da da